وجعلناهم ائمه يدعون الى النار ويوم القيامه لا ينصرون muka sanya su suka zama abin koyi wajen masu ƙetare iyaka da batattu suna kira zuwa ga wuta ta hanyar abubuwan da suke yadawa na kafirci da bata kuma a ranar alkiyama ba za a agaza musu a tsamar da su daga azaba ba za a ruɓanya musu azaba saboda abin da suka kirkira na mummunan tafarki da abin da suka kira mutane zuwa gare shi na bata za a rubuta musu zunubin aikin su da suka yi na bata da zunubin aikin waɗanda suka yi musu biyayya wajen aiki da bata